hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 26 ga watan Disamba 1996 idan ba manta ba a jiya muka kawo bayani dangane da yadda za a yi sallar da kuma yadda za a ainihin yi ta nau'i nau'i to saboda malamin yayi magana akan tahiya da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa muka ga ya dace a ɗan tattauna waɗannan matsaloli kaɗan kaɗan in Allah ya so har zuwa ran da Allah zai kai mu inda za mu karanta wannan babban littafi nashi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min takbiri ila taslimi fa annaka taraha to shine jiya muka fara bayani a inda muka karanto ainihin bayanai dangane da siffar salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama muka yi bayani dangane da ainihin wato al'amarin da ya shafi tahiya to a mun fara bayani dangane da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ne sai lokaci ainihin ya kure mana to don haka a yau za mu ce as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa mawdi'uha wa siyaghuha ba fa a cikin wannan littafi yake kiyamu ramadan ba a'a wannan saurare za ku yi kawai wannan na dauko mana ne a cikin sifatus salat dama a cikin alkur'ani Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah madaukakin sarki da mala'iku su ne wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama salati sai Allah ya ce ya ku muminai ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati sa'annan kuma ku nemi Allah ya ƙara aminci gare shi sallallahu alaihi wa sallama to shine sai muka ga cewa yana daga abin da yake haƙƙi a kanmu a zo a bayyana waɗannan siffofi na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata na waje ɗin nan su samu to shine yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghayrihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ne wa kanshi ainihin salati a tahiya ta farko da kuma tahiya ta biyu da sauran dukkan tahiya shi yasa duk inda kai zaman tahiya wannan matsala tana da muhimmanci ya kamata kowa ya bada hankali ya fahimta al'amura ne mun samu kanmu a cikin wasu al'amura ba daidai ba wasu al'amuran bid'a ne wata bid'ar ko ta zama bid'a mahdha tsantsar bid'a ce dama abin ba shi da asali a cikin sunna ko kuma abin ya zama bid'a ce idafiyya abin na da asali a cikin sunna amma an kawo wani ƙari an danganta ko ragi to shi yasa waɗannan matsalolin gyare-gyare ne ake yi sai mu rinka karkaɗe kunnuwan mu muna fahimtar su dama al imamu Shafi'i Allah ya ƙara mishi rahma yace ya ahla baiti rasulillahi hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani sai ce yakfikum min azimil qadri annakumu. man lam yusalli alaikum fi fi salati la salata lahu yace ya ku mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama san ku dai wajibi ne farilla ne Allah ne ya farlanta kuma ya saukar a cikin alqur'anin sai yace daraja ta kai daraja gare ku cewa duk wanda ya salla bai muku salati ba ba shi da sallah shi yasa duk inda ka zauna sallar tarawih din nan za ka yi tahiya za ka yi salatin annabi sallallahu alaihi mafi karanci kenan sannan ka tashi kuma salati cikakke ba wai salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ba shi kanshi wannan salati ba salatin annabi bane ana da yin shi ne to domin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake tawqifiyun dole sai lafazin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kara akan haka ko ka rage ko ka kawo naka to ka kawo wani abu kuma daban Allah ya kiyaye to in mun fahimci wannan da kyau shine sai a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wa shara'a zalika li ummatihi haythu amarahum bis salati alayhi ba'da salami alayhi wa allamahum anwa'an min siyaghi salati alayhi sallallahu alayhi wa sallama annabi ya shar'anta wa al'umma shi salati kuma ya umarce su da cewa su yi mishi salati din bayan sun nemi Allah madaukakin sarki ya ainihin wato amince da shi sannan ya karantar da su nau'i nau'i nau'i na farko اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ma'anar wannan shine Allah kai daɗin tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutan gidan shi da matayen shi da zurriyar shi kaga bayan an dunkule an ce mutan gidan shi sai kuma ka zo aka ce mutan gidan nashi matayen shi da zurriyar shi ƴaƴa da jikoki kamar yadda kai daɗin tsira ga alaye mutan gidan annabi Ibrahim don a ƙa'idar larabci in aka ce alu fulani mutan gidan wane to ana nufin hadda shi yasa Allah ya ce wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ala fir'auna ai hadda fir'aunan kenan ba wai mutan gidan shi ba kawai to dan haka da yace kai wa annabi dadin tsira kamar yadda kai wa mutan gidan annabi Ibrahim ma'ana da shi kanshi annabi Ibrahim din kenan to yaya annabi Muhammad shine sama wajen daraja fiye da annabi Ibrahim amma ana neman Allah ya baiwa annabi Muhammad daraja irin darajar mutan gidan annabi Ibrahim da shi Ibrahim din malamai sun kawo fassarori da dama fassara mafi inganci ita ce wadda al-Imam al-Allamah Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin littafin shi Jila'ul Afham fi salati was salami ala khairil anam yace duk sa'an da ka dubi annabi Ibrahima duk annabawan da suka zo a bayan shi zaka ga cewa cikin zuriyar shi suke tun daga kan shi annabi Ibrahim to duk wani annabi da ya zo ɗan shi ne ko jikan shi ko tattaɓa kunnen shi ko kuma cikin zurriyar shi to wannan irin albarka ake fatan Allah yi wa annabi to amma shi cikin al'umma shi ba annabi to duk inda za a samu wani ƙwararre a fanni na kowane ilimi to ana roƙon Allah ya saka wannan cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka bincika ka gani duk wani fanni da aka samu wani zakara sai ka samu cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama dama dai game da ilmomin addinin musulunci al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama kwakwalwarsu ta kira kwakwalwar duk wasu al'umma ina za ka fahimci wannan arne ne ya yi kokarin ya gane cewa shin da kiristoci da musulmi wane ne ya fi kula ya fi baiwa littafin shi muhimmanci sai ya tafi ainihin kasuwa sai ya siyo alkur'ani sai ya caccanza shi ya je ya siyo bible sai ya caccanza sai ya koma da waɗannan Ƙur'anai da waɗannan bible kasuwa bayan ya buga su an caccanza din yana komawa da su haka sai ya ga baki ɗaya musulmi sun kyamace su sun gane abin da aka yi kiristoci ko sun rungumi abin su suna ta zuwa sabis da shi ba su gane an yi canjin ba hanya ɗaya kenan hanya ta biyu ya shiga kanti zai yi siyayya sai ya ga yaro yana karatun alkur'ani ya bude alkur'ani yana ta karantawa baban shi kuma ya ɗauko wannan kaya shirya ya ɗauko wannan kaya shirya sai ji yaron nan in yi kuskure uban yana cikin aikin shi kuma yana gyara wa yaron shi uban ya jawo nan ya haɗa nan yana aikace aikacen shago dan ga qur'ani a hannun shi in ya kuskure shi da yake gani wannan da ke aikace aikacen shi shi har ya jiyo kuskuren ya ne mai tambihi kai. to haka duk fannin da ka je na kimiyya da fasaha da kwarewa sai ka samu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda suka yi zakara a wannan fannin to zai daga baya ne da al'umma suka zo suka lalace shi kenan kuma sai turawa da sauran yahudawa suka zo suka haye amma an bai cin haka al-imam khalil ne littafin muktasaru khalil shine likita na farko a duniya wanda ya fara yanka mutum ya fede ya gyara ya aiki a ciki ya koma ya haɗa shi kuma ya dawo rayu amma an kaje kana karatu game da ilimin likitanci sai a ce wani mutumin Chinese ne wani mutumin kaza ne sai su je su kawo maka wani can Yahudi saboda ba a san tarihin addinin musulunci ba idan ka ɗauki Ibn al-Qayyim al-Jawziyya al'amarin da ya shafi biology in ka ɗauki littafin shi Miftahu Dari Sa'ada in ya fara fete maka bayani game da halittu da tsirrai da dabbobi za ka yi mamaki wai me yasa zan kawo mana misali ɗaya ne dan ka ji daɗin littafin gobe ka ruga da gudu ka je ka nema ya ce yaya aka yi farjin ya mace yake gabanta amma farjin dabba cinkiya da saniya yake a baya wata irin hikima ke cikin haka mun fahimci wannan da kyau sai ce ai yana daga cikin hikimar da ke cikin haka ita mace ta mutum kenan za ta iya kwanciya rigingine namiji ya hau jikinta amma tinkiya ba ta iya yin wannan kwanciya rigingina don haka cikin hikima Allah sai mata a baya daga can a waje to in ka ɗauki wannan littafi game da al'amuran biology sannan ga littafi babba hayatul hayawanil kubra dabbobi ne zai ɗauko maka ya bayyana maka ya bayyana maka ƙarshe sai ce ina hukuncin cinsu sannan ka tafi ga littafin shi a tibbun nabawi abu nu'aymin yana da littafi a tibbun nabawi al-imam zahabi yana da littafi a tibbun nabawi duk suna bayani akan likitanci ne to wannan irin albarka da Allah ya saka cikin al'umma annabi Ibrahim ita ake fatan ya saka a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka hamidun majid wa barik ala muhammad ma'ana ya kai Allah abin godewa ne kuma abin girmamawa ne ko kuma kai Allah mai godiya ne ta sakayya ga wanda ya bauta maka kuma mai girmamawa ne ga duk wanda ya bi ka wa barik ala muhammadin ka saka albarka ga muhammad wa ala ali baitihi da mutan gidan shi wa ala azwajihi da zurriyatihi matan shi da ƴaƴayen shi kama barakta ala ali ibrahima kama yadda ka saka albarka ga ainihin ibrahim da mutan gidan shi innaka hamidun majid ya kai Allah abin godewa ne kuma abin girmamawa ne wannan ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama shine malam yace wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallama annabi da kanshi in yazo yana yin wannan salatin a cikin sallar shi ko ba a cikin sallah ba al-imam ahmad da tahawi suka ruwaito shi da isnadi mai inganci ka ji siga ta farko ta salati sai kai kokarin ka haddace wannan sanda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mi maka salati ya za mu maka salati sai koyar da su irin wannan lafazin da kuma lafazi na hudu da za ka zo ka ji za a karanta to sauran kuma ya karantar da su ne haka a cikin jawabi da yake yi lafazi na biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan lafazi kuma al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam al-Humaydi a cikin al-Musnad suka ruwaito shi haka Ibn Manda shi ma ya ruwaito wannan hadisi isnadin shi mai inganci ne lafazi na hudu shine Allah na uku Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid wannan kuma al-imamu ahmad da nasa'i da abu ya ala ne suka shi da isnadi mai inganci lafazi na hudu allahumma salli ala muhammadin annabiyil ummi ya allah kai dadin tsira ga annabi muhammad annabin da ita al-ummi ma'ana ummi shine wanda yake yadda uwar shi ta haife shi haka yake bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to amma al'ummar larabawa ana ce musu ummiyai ne saboda Allah bai saukar da littafi a cikin su ba ma'ana annabin da ya zo cikin al'ummar da ba a taɓa saukar mata da littafi ba wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin annabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wannan kuma al-imamu muslim da abu awana da Abu Bakar ibn Abi Shayba da al-Imam Abu Dawuda da al-Imam al-Hakim dukkan su sun ruwaito shi da isnadi mai inganci wannan na hudu din shi ma annabi ya karantar da shi lokacin da suka ce Allah ya ce mi maka salati yaya zani shine ya karantar da su wannan waɗannan lafuzza guda biyu da na farko da na hudu da kaji mun karanta to malamai suka ce sun fi falala daga cikin dukkan salatai tunda an tambaye shi ne to duk sanda aka tambaye ka zaka bada amsa zaka da amsa ga abin da ya fi ne idan haka sai aka ce waɗannan guda biyu da na ɗayan lafazin na ɗaya da lafazi na biyu su suka fi muhimmanci tare da cewa duk wanda kai a ciki yayi sa'annan na biyar Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim wannan kuma al-Imam bukhari da Nasa'i da Fahawi da Ahmad da al'imamu imamu Ismailul Qadi sun suka ruwaito shi akwai wani littafi ne da wannan malami ya rubuta Ismailul Qadi ya sa mishi fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama falalar salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wani littafi ma mai suna wa irin wannan sunan fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wanda vice chancellor na jami'ar jami'atul islamiyya ta Madina na da wanda aka cire yan shekarun nan yayi to wannan littafi da shi da wannan duk sunan su ɗaya kuma suna da muhimmanci tare da cewa za mu zo mu faɗi kaɗan cikin littafai waɗanda ya kamata ka mallaka game da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan lafazi na biyar kenan lafazi na shida shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wannan kuma al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi sai lafazi na bakwai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid al-imam al-tahawi da abu sa'id ibn al-arabi sun wannan da isnadi mai inganci to waɗannan su ne lafuzan salatai kaɗai da suka tabbata daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa tsakaninka da Allah kada ka yaudari kanka annabi sallallahu alaihi wasallama shine muallimul qur'an shine ke karantar da alqur'ani yadda annabi ya fassara mana ma'anar aya kaza to haka Allah yake nufi duk wani salati da za ka yi wanda ya saba ɗayan waɗannan to ba salatin annabi sallallahu alaihi wasallama bane shi yasa ka aje musu abin su amma in kai taurin kai cewa ai kaji yana da romo ne to wannan bai da romo ma'ana kai sai an haɗa maka gaskiya da ƙarya sannan kake yadda wannan gaskiya ce ta fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya kai ta falala babu to shi yasa sai ka takaitu akan ainihin yin wannan din to daga cikin fa'idoji waɗanda nake so za mu dan tattauna kaɗan kamar da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ga su kamar haka fa'ida ta farko ka sani da cewa ya kai dan uwa musulmi duk addu'ar da kake da ita in kai ta Allah ba zai karba ba zai kai wa annabi salati mun fahimci wannan al-imam al ya ruwaito hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce Allah ya kange duk wata addu'a daga ta kai gare shi sai in an yi wa annabi salati tukuna shi yasa in baka manta ba abubuwa biyu ne suka hadar maka a cikin tafiya. abu na farko shine ka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin tahiya ba kai salati ba abu na biyu akwai addu'a wadda kai a cikin tahiya ba kai salati ba ƙarashin abu na biyu shine addu'o'i da za ka zo kai kafin sallama kaga duk waɗannan abubuwa guda biyu sun haɗar maka wanda yake Allah ba zai karɓe su ba sai da ne sai da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka manta cikin tahiyyar ka ce at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi الطيبات لله الصلوات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتكن تهيئا أن كافة سنة عند محمد كو أما كاكا بكي صلاتي sannan kuma a cikin tahiyyar nan kayi addu'a ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata gare mu da kuma sauran bayan Allah na gari addu'a to kana son wancan ainihin wato hadari da ka shiga ciki ka fita shine ka ambaci sunan annabi baka yi salati ba to za ka yi salati bayan tahiyya kenan kana son addu'an nan da kai da wadda za ka yi bayan tahiyya da salati din ta shiga to za ka yi salatin annabi shine sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan na daga cikin dalilin da ke farlanta maka duk sanda kai zaman tahiya sai kai tahiya kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama cikakke wata riwaya wadda aka samu ta cikin sunan abi dauda da sauran littafai cewa annabi in ya zauna a tahiya ta farko kamar ya zauna akan garwashi yana tashi da wuri riwaya ce munkara bata inganta ba shi yasa duk sanda ka zauna sallar tarawihi ake sallar asuba ce sallar idi sallar roƙon ruwa duk sallar da ka zauna tahiya ta farko za ka yi tahiya in ka gama za ka yi salati tahiya ta biyu in ka gama za ka yi tahiya za ka yi tahiya za ka yi salati za ka yi addu'a tare da cewa a zaman farko din ma in ka kara da addu'a an samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau to ganin muhimmancin wannan gaba ga ya kamata a tsaya a tattauna wannan matsaloli a sigar da su cikin kasar ne wa wani na nesa ko kuma waɗanda za su zo daga baya wa na minhum lamma yalhaqu bihim wasu suna nan su kuma tukuna daga baya Allah zai fahimtar da su waɗannan abubuwa mu kuma lokacin karatun mu ya wuce kan matsalar ba za a iya dawowa a yi musu tariya ba to sai su ji a kasar kenan su ma kaga ba su asara ba ke to shi yasa waɗannan abubuwan na ga muhimmancin su ka ji dai siffofin tahiya waɗanda suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyar siffofin salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama guda bakwai to amma akwai wasu abubuwa kamar yadda na faɗi waɗanda yake bid'a ne wani salatin ɗungurungun ɗin shi bid'a ne ba daga Allah yake ba ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba kamar ne kamar salatul fatih kamar jawharatul kamali da sauran duk waɗannan salatai da mafi yawancin salatan da ke cikin wannan littafi da la'ilul khairati mafi yawanci ɗayan abu biyu ya faru gare su ko dai zama asalin salatin annabi ne aka cusa wasu abubuwa ciki ko kuma ya zama asali ma ba salatin annabi bane kaga eh, ko dai zama bid'a mahaba ko ya zama bid'a idafiyya zama mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa sai ka lura to akwai abubuwa kuma waɗanda sun shigo cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama to su ne nake so nan za mu ɗan ji kaɗan daga cikin fa'idojin da shi a shekul albani ya kawo a wannan littafi nashi daga cikin waɗannan ainihin matsaloli akwai ƙari da ake Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin zaka ji ana ƙara Allahumma salli ala sayyidina to wannan lafazi na sayyidina ina hukuncin ƙara shi shine yake alfa'idatu salisa wa yara alqari'u aidan annahu laysa fi shay'in minha lafzu siyada mai karatu zai ga cewa duk cikin lafazin salatin nan ba inda ya ji an ce Allahumma salli ala sayyidina ko ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية تدان هكا معلمي دا سكزو قرشة قرشة نفرقو دا ما بسي ساباني بدن sun فرقو akan bai halarta بحلت أكارا ba. to amma daga ƙarshe ɗinnan ne da aka zo aka ƙara sai malamai wasu suka yi saɓani akan ina hukuncin a ƙara in ka zo yi wa annabi salati ka ce Allahumma salli ala sayyidina sai ce wala yattafi al majalul li nufassila al qawla fi zalika yace wannan dan fage da muka samu yanzu ba zai ishe mu mu tantance bayani a ciki ba wa zakara wa wa zikri man zahaba ila adami mashru'iyyatiha kuma wannan wurin yayi mana kaɗan daga mu ce za mu kawo malaman da suka tafi akan cewa bai halatta shari'ar musulunci bata halatta maka ƙara sayyidina ba ittiba'an li ta'limin nabi sallallahu alaihi wa sallama al-kamil saboda mutum ya biyayya ga cikakkiyar koyi na annabi sallallahu alaihi wa sallama li ummatihi annabi ya koyar da al'ummar shi ina su ila an kaifiyati salati alaihi sallallahu alaihi sallama fa ajaba amiran bi qawlihi qulu allahumma salli ala muhammad da ya tashi karantarwa sai ya ku ce Allahumma salli ala Muhammadin bai ce ku ce Allahumma salli ala sayyidina ba to akwai malamai da yawa sun tabbatar da bai halarta a ce a ƙara sayyidina din ba amma wannan fage yayi mana kaɗan a kawo su sai ya ce walakin ni uridu an anqula ila kurra qurrail huna ra'ay al-hafiz ibn hajar al-asqalani fi yace sai dai anan ina son in kawo mana maganar da al-hafiz hajar al askalani ya kawo mai littafin bulughul maram yana da fatawa wanda ake fatawoyin shi ne ake amsa ake mishi tambaya ake amsawa to yace zan kawo wannan amsa da ya bayar bi itibarihi ahadu kibari ulama shafi'iyya na bainal hadith wal fiqh saboda na lura yana ɗaya daga cikin manyan malaman shafi'iyya waɗanda suka tattara ilmin hadisi da fiqh faqad sha'a ladai mutaakhir shafi'iyya خلاف هذا التعليم النبوي الصحيح يجي دومين malamai na shafi'iya da mabiya mazhabin shafi'iya da suka zo daga baya bayan nan to su al'amarin ya zama musu akasin abin da annabi ya karanta zaka same su mafi yawanci in sun zo salati sai sun ce Allahumma salli ala sayyidina to ai mu ma nan kasashen mu haka ko to kaga ashe matsalar da ta shafe mu to duk fatawa da yake kenan fa qala al-hafiz Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Gharadili yace ga wani babban malami mai suna Muhammad dan Muhammad dan Muhammad al-Gharabili ga abin da ya faɗi almajirin Ibn Hajar ne an haife shi hijira na da 790 ya rasu hijira na da 835 wato ya shekara 45 a duniya in ka lissafa yau shekara shi 582 da rasuwa 582 bari mu ji abin da aka faɗi wa kana mulaziman ibn hajar ya kasance yana lazimta ibn hajar ma'ana kullum yana makarantar ibn hajar qala rahimahullahu ga abin da wannan malami ya faɗi Allah ya الشيخ الألباني يتي ومن خطه نقلت daga rubutun hannun wannan malami na ɗauko wannan magana ma'ana rubutun hannun tun ma ba a buga ba daga nan na ɗauko wannan magana ce wannan rubutun hannun nashi yana nan yace wa huwa min makhfufatil a az-zahiriyya yana daga cikin abubuwan da suke na rubutun hannun har yanzu a maktaba ta zahiriya labiri ne katu wanda yake babu littafin duniya da zaka nema a ciki baka samu ba na arabiya da na musulunci yana can a ƙasar sham a cikin wannan library din albani ya karatu tun yana saurayi kwana biyar yake kwana a library kwana biyu kuma ya je yana gyaran agogo ya dan samu abin da zai ci kwana biyar zai karatu tun yana zuwa ya kwana yana zuwa shikenan sai zama nan yake kwana gaba daya tafiya ce tafiya shikenan har yawa ya gari shi ma kamar ma'aikacin library din ne duk wani mabudi da ma'aikata suke da shi shi ma yana da shi to su za su yi aiki su kulle su kwana shi kuma a ciki yake kwana to ƙarshe sai zo sai wa library din sihirasa gaba ɗaya duk wani littafi da ke cikin wannan library din albani ya karanta shi kamar yadda malam Abubakar Mahmudu bin Allah ya gafarta mai duk wani littafi da ke library na jami'ar Bayero ta Kano duk baki ɗaya ya karanta kana zuwa za ga tambarin haka shine ɗalibi wahadahu hula sharika lahu hayyar <laughs> malam Abubakar Mahmudu kuma ba kana zuwa library din za a gani tambari shi kadai ne duk littafin da ke biyu ce ya karanta shi an buga haka <laughs> ai ba kwanciya za ka yi bacci ba ka zo ana ce maka sheikh sai dai ka zama shak tare <laughs> da gaske sai dai ka zama shak mun fahimta to duk wani littafi da ke wannan library albani ya karance shi sai ya mishi sihirasa abin da ake nufi da sihirasa shine content wannan content shi kanshi mujalladi ɗari ne za a ce maka littafi kaza yana kanta kaza lungu kaza lamba ta kaza abin da yake bayani kenan mujalladi ɗari wannan sai gwamnati ce take eh, take mallaka irin shi dan fakirai dan library din ka kwaya uku haka mun fahimta ko to kaji karatu ake tashi ayi zunzurutun karatu hmm. ai tarumul izza thumma tanamu laylan kana son girma kuma ka kwana bacci man talabal ula sahiran layali kana son girma to ka hana ido bacci amma ka kwana bacci gari ya waye kai ta gudu da mashin ko da mota an jima ka zo ka ce za ka yi jawabi dole a samu ƙarya ko kurakurai a cikin maganganunka karatu ake tashi ake shi ka ga waɗannan manya-manyan malamai wallahi azim mafi yawanci kafin su rasu sai kaga ido ya mutu an duba har an gaji to ba tabarau lokacin ibnu hajarin wannan mai blogul maram ya zo ƙarshen fatihil bari sharhin bukhari ya zo mujallaji na sha hudu sai idan ya makance sai zaunar da ɗanshi yana faɗe yana abin nan tunda su sun haddace dama alhafiz ya haddace an riga an gama karatun dama sai jawabi ya rage mun fahimta ko tsakanin azahar zuwa la'asar ya sauke littafin mu'jamu tabarani a wurin malamin shi ya fi bulugul maram ya kai girman riyadu salihin daga sallar azhar zuwa la'asar aka karance mai shi ya haddace shi kuma wannan kwamfuta ce rabbaniya kenan <laughs> to Allah ne ya musu baiwa kai ma an ka roƙa cikin baiwa Allah sai ya maka karatu ake tashi ake yi kwarai da gaske to shine wasu ila ai al-hafiz ibn hajar an tambayi al-hafiz ibn hajar amta Allah bi hayatihi Allah ya amfanar da mutane game da rayuwar shi lokacin ya rasu ba shine ake addu'ar an sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama fi salati aw kharij as game da au sala game da hukuncin siffan yi wa annabi salati a ciki ko a wajen sallah sawa'un qila bi wujubiha aw bi nadbatiha ko a ce wajibi ne ko a ce mustahabbi ne duk dai abin da ake so a tambaya a nan shine hal yushtaratu fiha an yasiffahu a sallallahu alaihi wasallama bi siyada an sharɗanta mutum ne lalle in yazo salati sai ya ce Allahumma salli ala sayyidina ka an yaqula masalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin aw ala sayyidil khalqi aw ala sayyidi waladi adam aw yaqtasiru ala qawlihi allahumma salli ala muhammadin shin mutum zai ƙara da sayyidina ko ya ƙara da sayyidil khalqi ko sayyidi waladi adam ko ko zai takaitu ne akan allahumma salli ala muhammadin kawai wa ayyuhuma afdal wanne ne fi falala al ityanu bi lafzi siyada li kauniha sifatun sabita lahu sallallahu alaihi wa sallama shin a kawo sayyidina din saboda siffa ce tabbatacciya ga annabi shine shugaban halitta ko a kawo wannan lafazi shine yafi falala aw adamil itiyani bihi li adami wurudi zalika fil asar ko kuwa kada a kawo shine yafi falala saboda bai zo a hadisi ba kun ji tambayar ai matsalan mu ce kai da kai ko fa ajaba radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda sai ba da amsa da cewa na'am ittiba'ul alfazil ma'sura arjah ya ce duk lafuzzan da suka zo daga annabi shine abin da yake da ƙarfi shine abin da yafi karfi wala yuqalu ba za a ce la'allahu taraka zalika tawadu'an minhu sallallahu alaihi wa sallama kama lam yakun yaqulu inda zikrihi sallallahu alaihi wa sallama sallallahu alaihi wa sallama yace abin da yafi shine a tsaya akan lafuzzan da annabi ya karanta shi yafi karfi kar mutum ya ce ai abin da yasa annabi zai ce wa sayyidina wajen salati shine saboda wai tawali'u ne kamar yadda annabi in ya ambaci sunan shi bai cewa sallah haka kenan ka ce sayyidina muhammadin rasulullah wallazina ma'ahu a ashidda'u 'alal kufari idan jahilai sun yarda da kai Allah ramomi ba za su yarda da kai ba mun fahimci wannan wa ma sayyidina rasulillahi <laughs> wa ma muhammadin ko illa rasulun to ba za ka ce wa ma sayyidina rasulillahi eh, wa ma sayyidina muhammadin rasulillahi kaga ba za ka faɗi wannan ba ko ba za ka yi ƙari dai a cikin alfaz na alqur'ani ba jama'a mun fahimci abin da ake nufi ko na'am eh ba a samu sahabbai suna cewa sai to na'am ba a samu sahabbai suna cewa sayyidina ba in sun zo faɗan sallallahu alaihi wasallam na yi tuntunan harshe ne can baya mun fahimci wannan da ke jama'a to a shahid shine sunan annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo gurare biyar a cikin alqur'ani da sunan Muhammad Muhammad ya zo a qur'ani wurare biyar duk wurare biyar ɗin nan babu inda Allah ya ce sayyidina to shin in ka zo karatun Qur'ani nan ma za ka iya ƙara tun da kai kana jin kunya ka ce Muhammadu ba za ka ƙara ba ku sai kamata wajen salatin ma ka tsaya haka Allah ya shiryar da mu to sai alfa'idatul khamisa fa'ida ta biyar daga cikin waɗanda ya kawo a cikin wannan littafi amma mu nan ta biyu ce saboda mun dan takaita abin ne yace wa'alam ka sani ya kai ne karatu ko kai ne saurare أنه لا يسرع تلفيق صفة صلاة واحدة من مجموع هذه shari'ar musulunci bata shar'anta maka kana ce yin kwaya ɗaya cikin wannan sigogi na salati ba an gane so ake yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan kaga ashe so ake ka haddace duka kenan in zaka iya wa kadhalika yuqalu fi siyaqi tashahhud al mutaqaddima haka tahiyya din nan da ta gabata jiya so ake yau kai wannan gobe kai wannan haka bal zalika bid'atun fi dini to fa kaji fa yace wannan bid'a ne a cikin addini ka nace wa kwaya ɗaya din sai dai yau kai wannan gobe kai wannan to haka wajen tahiya to haka wajen qira'at haka wajen kiran sallah haka wajen iqama kiran sallah nau'i uku ne iqama nau'i biyu ce haka abin da ya shafi qira'at qira'at ga guda bakwai shahararru suna da masu riwaya guda goma sha hudu to sun samu ne duka kware a kan su wannan mun fahimta ku to ashe kun ga dole za a je a zo magana nan da muke cewa ta tahfizul qur'an a zo a bude ko a zo a bude makaranta ta tahfizul qur'an yaran mu su haffaze alqur'ani ya zama kowace irin riwaya za su iya karantawa ai mu ma alherin mu ne ko yanzu nan ana nan ana wani shiri a gidan rediyon Saudi Arabia an jima kaɗan ake fara za a kawo yaro ɗan ƙarami ɗan shekara goma ko shekara sha biyar ya haddace Ƙur'ani da dukkan kira'o'i guda goma sha hudu riwayoyi sha hudu kira'a bakwai za a aje shi ba Ƙur'ani a gaban shi sai a ce ya karanta sura kaza in ya karanta ya karanta ya karanta kamar aya biyar sai malamin ya ce qara'ata warshin ta yi da warshi kenan ko to kuma faqra liqalun kan yadda kalun ce a waɗannan ayoyin ya karanto fakara sai ya yi riwaya goma sha hudu a kan waɗannan ayoyin kuma ba tuntuɓan harshe to haka muke so mu ma yaran mu kuma za su iya da dai ka iya cewa ai mu Hausawa ne mu tukurora ne a yanzu kowa ba al'amari ya bayyana ko tukurora ne kai zaka iya kana ganin yara gashi nan sai ga yarinya sai an ɗauke ta an ɗora ta akan tebur in ta fara kira sai ta ji madigar na motsi saboda daɗi in za a yanka ka ba za ka iya irin ta ba me yasa innamal ilmu bitta'allum ta koya ne annabi yace ilimi sai an koya jama'a mun fahimci wannan to mu sani da cewa al'umman musulunci sun fi buƙatar makaranta ta haddace alqur'ani fiye da asibiti sun fi buƙatar wannan a rayuwarsu sai yace wa inna masunnatu an yaqula hadha taratan wa hadha taratan abinda sunna take so wani lokaci ayi wannan wani lokaci ayi wannan كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية كما يبدأ ابن تيمية يبين أن في بحث له في التكبير في الإيدين كما دون بياني كما كبر وري نئيدي أتكم مجموع الفتاوى الكبرى أينهم تاشي أتكم مجلدين فرقو لمبا فتوات ستين ترى شافي نتالي بيود همسن دأوكو من فهمتون جماعة to kun ji wannan kaɗan ne daga cikin ainihin wato fa'idoji na salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai wata matsala kwaya ɗaya da ta rage mana muke so a tattauna ta ita ce dangane da siffar salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ibnu abi zaid al-qirawani ya kawo a cikin littafin shi risala mai risala ya kawo wani lafazi na ƙari cewa warham muhammadan ko to ina matsayin wannan ainihin warham muhammadan da ake ƙarawa bari ka ji fatawar manyan malamai gashi wannan littafi al-azkar in ka da shi ka je gobe goben nan ka na masu littafi suna cewa al-azkar na al'imamin imam an-nawawi al kowa ya san al na al'imamin imam nawawi malamin da ya littafin riyadus salihin da 40 hadis da sauran manyan littafai gashi a cikin babu sifati salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu siffar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad qaddamna fi kitabi azkari salati sifatu salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ma ya ta'allaku biha ya ce a cikin babin da ke bayani akan zikirori na sallah mun gabatar da launi-launi daban-daban na yi wa annabi salati da kuma duk abin da ke da alaƙa akan haka wa bayanu akmaluha wa aqalluha yace da kuma bayanin cikakken salati din da kuma mafi karancin shi kamar sallallahu alaihi wa sallama da alaihi salatu sallam, wannan an ambace shi kenan wa amma ma qalahu ba'du ashabina yace amma wata magana da wasu daga cikin malamanmu na shafi'iya suka faɗi wa ibn abi zaid al-maliki da ibn abi zaid al-maliki risala kenan min istihbab ziyadatin ala zalika da suka ce ana so a yi ƙari akan salati wa hiya wai a ce warham muhammadan wa ala muhammadin sai ce fa hadha bid'atu ce wannan bid'a ne to anan ne nake so ku fahimci abin da malamin yake nufi ka ku muna na zato gare shi ba yana zagin mai risala bane da makamantan shi amma wannan abin da mai risala ya yi shi da kanshi kuskure ne don shi bai gane cewa bid'a bane don da ya gane bid'a ne zai kyale shi ba zai yi ba to don haka shi kuskure ne ya faru gare shi mun fahimci wannan to amma kai da aka bayyana maka cewa malam mai risala ya yi kuskure a wannan wurin bai halatta ka ɗauki kuskuren ba ka ce kai za ka ɗauka ka ci gaba to kai ne kai bid'a ko mun fahimci yadda bayanin yake shi yasa su manyan malamai din suka zo bayyana gaskiya suka yi kuskure ba a cewa su sun yi bid'a su sai a ce sun yi kuskure annabi kuma ya ce idan malami ya kokarin fitar da hukunci ya kuskure sai a rubuta mai lada daya a share mishi zulubin kuskuren da ya idan ko malami ya dace sai a rubuta mishi lada biyu to mai risala dacewa yake kokarin yin sai ya kuskure kaga ba zagin shi zaka yi ba addu'a za a yi mishi Allah ya ji kanshi to amma kai da aka ganar da kai ko ka gano cewa kuskure ne in ka ce mu muna nan kai to kai ne kai a kai ne mubtadi'i sai zuwa ajalan ba ya halatta a ka sallah ko kuwa shi ne yace fa hadha bid'atun la asla lahu la asla laha wannan bid'a ce ba ta da asali yace wa qad balagha al imam abu bakr ibn al arabi al maliki fi kitabihi sharh at tirmidhi yace al imam abu bakr ibn al arabi ba maliki ya kai matuƙa wajen yin raddi ga mai risala a cikin littafin shi sharhin tirmidhi kaga wannan sharhi gashi aribatul ahwazi ya kamata ka nemi wannan littafin dai kana malikanci sharhi ne na tirmidhi ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya yau kamar shekarar shi ɗari takwas ya rasu da rasuwa ya kamata ka nemi wannan sharhi yanzu an buga shi a cikin mujalladi ainihin tara mujalladi takwas afwan mun fahimta mujalladi bakwai aka buga shi a ciki to wannan sharhi na ibn al-arabi a nan ciki ne malam wannan ne wannan littafi yake cewa ibn al-arabi ya nuna cewa matuƙa wannan abu bid'a ne yace ina gargadin ka ina kwabar ka ka tabbatar da cewa baka ƙara wa ra'an muhammadan dinnan a cikin salatin ka shine sai yace fi inkari zalika ya kai matuƙa wajen inkari wajen yin mutum wannan ƙari wa ra'an muhammadan wa taqti'at ibn abi zaid fi zalika da kuma cewa ibnu abi zaidin mai risala yayi kuskure game da haka wa tajhilu fa'ilihi sai ce amma kai da ka dauka kana yi sai ce to kai jahili ne amma shi mai risala kuskure ne kai ko tunda an ce maka kuskure ne kace kai kana nan akai to kai ka zama jahili ce wannan a littafin azkar kenan قال سيتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية salati alaihi sallallahu alaihi wa sallam, saboda annabi ya karantar da mu yadda za a yi mishi salati فالزيادة على ذلك استقصار لقوله ƙari akan abin da annabi ya koyar to ana nuna annabi ya takaita ne kai ka ƙara sake ne wasidrakun alaihi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan ya nuna kamar kana cika sa abin da annabi bai ƙarasa bane wa billahi ya ce Allah ya datar da Ga shi a cikin littafin al-azkar a babin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi in kana salati kana karawa da warhan muhammadan to mu ne maka nasiha a matsayinka na dan uwanmu musulmi akan cewa ka daina ƙari da ainihin wannan warhan muhammadan jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai mu koma cikin karatun littafin mu a qiyamu ramadan li fadilati shaykh muhammad nasiruddin al-albani za mu sake dawowa kan wannan littafi na sifatu salati mun zo babin da ke magana akan addu'o'i insha Allah ta'ala sai yace al-qira'atu fi salatil witri idan mutum zai yi wuturi mai raka'a uku ko kuma zai yi shafa'i da wuturi to yaya zai yi karatu a ciki kuma me zai karanta a ciki shi ne ce alqira'atu fi salatil witri karatu a cikin wuturi da ke da raka'a uku dama aka ce raka'a uku din nan ko kayi su gaba ɗaya raka'a uku zaman tahiya ɗaya ko ko kuma kayi wutiri kayi shafa'i sannan kai sallama kayi wuturi ko الفقرة Rabi'a ashar. gaba ta goma sha hudu sai ce wa min sunnati an yaqra fi rak'ati al-ula min salati al-witr sabbih isma rabbikal a'la yace yana daga cikin sunna a raka'a ta farko ta wutiri mutum ya ta wutiri ne raka'a uku a raka'a ta farko ka karanta sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya a cikin raka'a ta biyu qul ya ayyuhal kafiruna wa fi thalitha a cikin raka'a ta uku qul huwallahu ahad wa yudhifu ilaiha ahyanan wani lokacin mutum zai iya karawa akan qul huwallahu din qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas jama'a mun fahimci wannan to in ka gane wannan malamai suka ce yana daga cikin sirrin karanta waɗannan surori shine sabbin isma rabbikal a'la ka tsarkake Allah mun fahimta za ka kwanta ne sai da kai sabbi isma rabbikal a'la a sallah ka tsarkake Allah sannan kul ya ayyuhal kafiruna kana cewa Allah duk kafiran duniya ka rabu da su ba ruwanka da su sannan da ka zo sai kuma ka dawo ka ɗayanta Allah cewa Allah shi ɗaya ne wajen komai nashi shine kul huwallahu sannan sai kuma ka dawo ka ci da neman tsari daga sharrin duk abin da Allah ya halitta baki ɗaya sannan sai ka kwanta ka ji sirrin karanta waɗannan surori wallahu a'lam wa qad sah anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu qara'a marratan fi raka'atil witri bi mi'ati ayatin min an-nisa'i ya tabbata cewa wata rana so ɗaya annabi ya karanta a raka'a ta wukiri annabi ya karanta ayoyi ɗari daga cikin suratul nisa'i al-imamu an-nasa'i da ahmad suka ruwaito wannan ainihin hadisi mun fahimci wannan da kyau ko to ma'ana witri din banda shafa wukiri raka'a ɗaya din nan sai annabi ya karanta ayoyi ɗari a ciki ya kamata waɗannan abubuwan a ɗayan fara jarabawa bana amma an ga akwai tsofaffi a ɗan rinka tausaya musu kaɗan kaɗan haka har su ma su ƙara mini amma an ka ji ka gaji ka gaji ka gaji ka gaji za ka iya ɗan zama ka huta tun da na fila ce du'a'ul qunuti wa mawdi'uhu addu'ar alqunuti da kuma wurin da ake yin ta ita sallar wikiri na taɓa yi mana magana akan a anan abin da ake nufi da alqunuti a sallah shine a raka'a ta ƙarshe a ɗaga hannu ana addu'a ma mu suna cewa amin to amma akwai alkunuti wanda malikiya suka ce sunna ce mustahabbiya shafi'iya suka ce sunna ce mai ƙarfi shine alkunutin asuba wannan alkunuti bayanan da muka gabatar a baya sune ne za mu taƙaita a yanzu yin wannan alkunuti a ƙashin gaskiya ba shi da asali a cikin sunna hadisin da ya zo cewa wai anas ya ruwaito cewa annabi hayyabar duniya yana yin alkunuti akan a cikin sallar asuba wannan hadisi ne wanda yake hadisin ƙarya ba shi da asali mun ji wannan ko sa'an nan aka zo aka tambayi anas al'imamu dara kudin ya rawaito da isnadi jayyid kyawun jararren eh, eh, isnadi aka zo aka tambaya anas sun yana da rai cewa ya anas wai sai ne kace annabi yana yin alƙunuti har ya bar duniya sai ce wallahi ƙarya suka yi mini ni ban faɗi ba to tun yana da rai ya kayyata wannan hadisin amma kaga wannan hadisin ne ya taho ya taho nan ana aiki waɗannan bayanai in kana son zaka same su ka duba cikin littafin blogul maram littafin subul salam littafin nailul awqar mujalladi na farko juz'i na biyu shi yasa yin alqunuti din bid'a ne kuma cewa yin alqunuti a sallah asuba bid'a ne ba ni na faɗi ba ba wane ya faɗi ba amma sahabin annabi ne ya faɗi yana nan cikin sunan abi dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja da sauran tafai na sunan haka cikin abu cikin bulugul maram wani tabi'i wa mahaifin shi tambaya ya ce ya babana ka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi da abubakar da umar da usman da sayyidina ali a nan kufa bi ya bi su sallah wannan tsoho kaga ya samu salloli kenan tare da duk waɗannan tabakat sai ya ce shin sun kasance suna yin alkunuti a sallah asuba sai shi uban ya ce ai bunayya bid'atu ya kai ɗana ai bid'a ce a cikin wata ruwaya kuma ya ce muhdaf ai tsago shi akai kagaggen abu ne to shi yasa mu dai ya fi shekara goma tuni mun daina yin alkunuti a sallar asuba a cikin ainihin sallolin mu sai dai alkunuti na nazila idan wata musiba ta saukar wa musulmi to da ku zo ku cika tituna kuna ta iskanci kuna ihu ba haka ake ba sai limamai baki ɗaya a cikin salloli biyar in aka ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai ya ɗaga hannu yana addu'a ma mu cewa amin a sarari da sallah azhar da la'asar da magariba da isha da dukkan salloli na farilla wannan shi aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma duk wata addu'a da za ka yi game da wata bukata da ta tasowa jama'a to wallahi sabanin wannan addu'a ce ta cikin alkunuti annabi sallallahu alaihi yana yin wannan babu inda aka hana annabi yin waɗannan abubuwa kamar yadda wasu cewa kuma an ka duba cikin littafin fatuhul majid da tafsirul aziz al hamid yace ya halaka ma ambaci sunayen manya manyan kafirai saboda gashi a cikin sallah annabi yana cewa Allah kala ancuwa na kala ancuwa na kala ancuwa ne ya Allah wana da wana da kafirai suka kama mana ka kwato mana su ka kubutan mana da su ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi asalin yadda matsalar ta faru annabi ne yana zaune a Madina sai wasu kafirai suka zo suka ainihin yaudare shi cewa sun musulunta sai bi alarammomi guda saba'in ya ba su su je su karantar da su alkur'ani sun tafi sai ainihin suka kama su suka kashe su to ɗaya daga cikin su yace ya Allah ka isar da saƙon wannan kisa da aka yi mana ga manzon Allah dan ya san yadda aka yi da mu shine Allah ya saukar da aya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama game da waɗannan mutane daga baya an shafe wannan aya ne ba ta Qur'ani a yanzu to annabi sallallahu alaihi wasallama sai zo yana addu'a Allah ya la'anci waɗannan kafirai yana kiran sunan su ɗaya ɗaya sannan kuma yana kiran sunan waɗannan mu'minai ɗaya ɗaya yana cewa Allah ya kubutar da su Allah ya kubutar da su to wannan abu yana nan cikin sahih bukhari da sauran littattafai to shi yasa sayyidina ali a zamanin shi da suka yi fada da kiristoci yarin rinka yin irin yana la'antar su haka sayyidina umar kamar yadda zamu zo mu ji to amma ware sallar asuba da yin alkunuti din kadai to shine muke wa ƴan uwa musulmi nasiha akan in kuna yi to ku daina to mai yiwa akwai wata matsala za ta iya taso muku wanda yake duk sanda aka yi bayani irin wannan za ta taso wani limamin zai ce shi ba zai daina ba kuma limamin mu ne na ahli sunna shin za mu ce ba za mu bi shi sallah ba to wannan matsalar ta kan taso za a bi shi sallah ana nan ana bin shi sallah har Allah ya fahimtar da shi ya gane dan ganewa ne abu? ganewa ne don ma'ana in har ya zama zuciyarka ba ta iya gane abin da ka shekara da shekaru kana yi bid'a ne an ce kaza ne daidai kana da jayayya akan irin wannan baka samu cikakkiyar ganewa wa addini ba ce to ba za a ce ba za a bi shi sallah ba za a ci gaba da bin shi sallah to amma kai kuma dan Allah menene zai hana kana limamin ahli sunna ka kasa aiki da waɗannan abubuwan me zai kare ka sai fa da kai wa yan bid'a bara'a cikakkiyar bara'a ka dawo kace kai ne imami na ahli sunna me zai dagara kuma jama'a mun fahimci wannan to duk sanda matsala ta taso abin da yake wajibi akan musulmi kenan amma a ce za a ainihin wato ɗauki mugun mataki wannan ba shine abin da addinin musulunci yake ba yanzu misali da matsala aikin hajji ta taso din nan aikin hajji ta yi tsadar tsiya sa'annan kuma aka kafa wasu ka'idoji da Allah bai yarda da su ba manzon Allah bai shar'anta su ba balle shar'anta su idan da a ce a lokacin nan da a zo ana ta wasu la'anta la'anta sai a zo a cikin salloli duk a ce limaman da ke arewacin ƙasar nan mafi karanci kenan a ce sun ɗago sallah daga sun yi sani Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai liman ya ɗaga hannu yana addu'a gwamnati ta hana mu aikin hajji. ba za a yi addu'a sati guda ba za su gyara dan suna tsoron addu'a a ce dan limaman arewa addu'a suke muku ko ku gyara talaka su je aikin maka ko Allah ya rusa ku sati guda zaka ji an fito gidan rijiyar Abuja ana ya ku yan Najeriya aikin hajji naira dubu biyu Ya ce to Allahumma barik lakum sai a canza addu'a kwarai <laughs> da gaske Allah ya shirya da mu to a cikin sallar wutiri annabi yakan yi wannan alkunuti din wani lokacin to amma wancan alkunuti na salloli biyar in bukata ta kama annabi yana yi ne bayan ya dago daga ruku'u to amma shi alƙunuti na wukiri din akan yi ne kafin a tafi ruku'u amma kuma ko da an yi shi bayan an dago daga ruku'u babu laifi du'a'ul qunuti yace addu'ar alqunuti wa mawdi'uhu da kuma irin wurin da ake yin ta al-faqratul khamisa ashar gaba ta goma sha biyar الشيخ الألباني يقول وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع bayan mutum ya gama karatu a cikin sallar kafin ya ruku'u ya kunutu ahyanan wani lokaci zai iya yin alkunuti بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم طبقه الحسن ابن علي رضي anhuma عنهما كأقوى addu'ar da annabi ya koyar da jikan shi alhassan dan aliyu Allah ya kara musu yarda sai kai wannan addu'a din mun fahimci wannan to a wajen addu'a alkunuti ga addu'ar da aka samo akwai lafazi amma akwai wajen addu'a ta yau da kullum wadda ne bayani a salloli biyar wannan fa ya danganta da abin da ya faru shi ne liman zai juya da larabci yana addu'a to ashe kun ga larabci dai matsala ta dawo dole ya zama limamin mu ya iya larabci mun fahimta to shi yasa ya kamata limamai su rinka dagewa wajen baiwa arabiya muhimmanci in ba haka ba idan kun naɗa limami bai iya larabci ba kun naɗa liman ba zai iya hudu ba da ka ba to ranar da ya manto takarda a gida sai da ya zo ya daidaito akan mimbari tsaffa aiki ya samu za a ce a jira liman ya yi mantuwa abin da ya ba daɗi to duk a aje wannan idan wata ya kusufi da tsakar dare tare da cewa malikiya sun ce ba a yin sallah ɗin a jama'a amma sunna dai ana yin sallah a jama'a in wata ya kusufi idan wata ya kusufi ba muna fatan ai kukan yi ko mu dai du'a angon mu alhamdulillah rabbil alamin Allah yayi mana falala muna aiki da waɗannan abubuwa muna godiya ga Allah wata yana yin hususi to za a fito masallaci zaka ji ana as-salatu jami'a as-salatu jami'a as-salatu jami'a to duk wanda ya ji to dama za a ce to wata yayi hususi kenan haka sunna ta ce ba kiran sallah ake Allahu akbar Allahu akbar ba a'a wannan yadda ka ji to haka annabi ya karantar a zamanin shi haka aka to da zarar musulmi sun ji haka sai su ce to wata ko rana ya khususi kenan sai kowa ya kintso ya taho masallaci sai a zo ainihin sai a yi sallah din mun fahimta to yanzu wannan huɗuba da liman zai yi a cikin sallar kusufi an sanar da shi cewa rana kaza ga watan kaza to idan haka ta faru da tsakar dare zuwa za a tashi liman bacci to inda riga shi ya huɗuba ba fa to ashe dole ya zama limamin ya iya larabci da zaran ya idar da wannan sallah ana so zai mutane khutuba ya gargade su ya hana su ya yi kaza ya yi umarni da sauran abubuwa da na sharadin khutuba ashe kaga ana bukatar limaman mu su iya larabci ku. wajibi ne a dage akan waɗannan abubuwa in ba haka ba fa ita huduba da kake ganin ta duk sallar da kaji an ce tana da huduba wannan huduba sharadin ta karfin su daya da wannan ainihin alwala da ake yi kafin a shiga sallah din idan aka zo aka yi sallah babu alwala sallah ta yi to idan khutuba ba ce ba to juma'a ma ta ɓaci idan khutuba ba ce ba to duk sallar da take da sharadi akan khutuba shikenan ta ɓaci don in ka lura sallah azhar raka'a hudu ce sai aka shafe biyu sai aka sa khutuba sai ta zama ita ce madadin wannan ainihin biyu din da raka'o'i biyu na azhar ba ba biyu sun yi to haka wannan khutuba idan ta lalace to haka wannan ainihin sallah ta juma'a ta lalace to haka idi haka sallar roƙon ruwa da sauransu zama mun fahimta Allah ya shiryar da mu shi shine yace sai mutum ya addu'a da annabi ya koyar da jikan shi kaga yayi amfani da wata kalma sibutu ko to a larabci in aka ce sibutu jikanka wanda yarka ta haifa shi ake kira sibutu idan jikanka ne wanda ɗanka namiji ya haifa ba sibutu za a ce ba sai a ce hasid hasidu shine jikan da ɗanka ya haifa in aka ce sibtu shine jikan da yarka ta haifa to haka siriki kaga bahaushe zai bambancewa in kai ka aura wurin shi sai ce siriki kai ma ka ce mai siriki amma laraba su suna bambancewa in suka ce siriru to mijin yarka mijin yarka in aka ce hamu to uban matarka mun fahimta to idan matar ɗanka ce sai ka ce hatinu duk sun bambance in kana son fahimtar waɗannan abubuwa sai ka yi karatu a cikin adab al'adabul arabi literature arabic literature sannan akwai littafi wanda yake fiqhul lugha wa sirrul arabiyya na as saalabi wannan littafi yana bayyana irin wannan har tafiya wannan sauri daban sassarfa daban gudu daban komai zai bambance maka ya kamata ka nemi wannan littafi to ga addu'ar yace wa huwa ita ce Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لما يأتي بعده kaji wannan addu'ar ya kamata kowa ya kokari ya haddace ta amma in kai liman ne in ka zo za ka yi kaga za ka rinka yin jam'i kenan za ka ce Allahumma hadina nan ba za ka wuce gaba kana cewa Allahumma hadini ba mu kuma ba za mu ce amin ba <laughs> yawwa sai ka shigar da mu ma muna dan mu ji dadin cewa amin Allahumma hadina fi man hadaita liman kenan amma yadda lafazin yake shine Allahumma hadini fi man hadaita to addu'a idan kai liman kana yi in asirrance ne yadda kowa yana yin tashi sai kai kai kadai din Allahumma gafirli amma in a jama'a ne suna jin ka ba za ka zo kana cewa Allahumma gafirli ba da wahala limamu su ce amin sai dai ba san abin da kake cewa ba tunda kai kake ka roƙa kanka mu kuma muna ce maka amin to Allahumma hadini fi man hadaita ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar wa afini fi man afaita Allah ka bani lafiya cikin waɗanda ka baiwa lafiya ko ka kiyaye ni cikin waɗanda ka kiyaye wa tawallani fi man tawallaita Allah ka nuna mini ƙauna da soyayya cikin waɗanda kake nuna musu ƙauna da soyayya shine jiɗinta ɗin wa barik li fima a'taita Allah ka saka mini albarka cikin abin da ka bani kaga albarka ɗin nan ita ce fa inda za ka fahimta karya in ta kashi haihuwa sai ta haifi ƴaƴa nawa sai ta haifi biyar zuwa goma amma akuya ta haifi ɗaya biyu amma kaga ga ƴan awaki amma ina ƴan awakin karnuka Allah ya zara albarka cikin karnuka babu albarka cikin kare in ba na haka ba karya an ta tsaye sai ka haifi goma zuwa biyar amma ba ka ganin garken karnuka ya taho amma akuya da tunciya ne haihuwa ɗaya sai ga garke guda saboda Allah ya saka albarka a ciki zama mun fahimta to duk abin da kake da shi sai ka roki Allah ya saka maka albarka a ciki wa kini sharra ma qabaita Allah ka ketarar da ni sharrin abin da ka hukunta to anan ne za mu tsaya mu bayani akan kaddara kaddara da ajali sun kasu kashi biyu ajali tukuna bari mu fara bayani akan shi ajali da ɗan adam ake samu da sauran halittu ya kasu kashi biyu akwai ajalin da yake Allah ya kaddara wa mutum wani misali zai shekara sittin a duniya yanke saboda haka shekara sittin na cika zai mutu akwai wanda yake kuma Allah zai kaddara mashi zai shekara sittin a duniya amma in yana yawaita na silsili yana yawaita sadaka da sauran ayyukan sadar da zumunci da biyayyar iyaye kuma an yi mishi addu'ar Allah ya ƙara tsawon ranshi shi to Allah zai ƙara tsawon ran ya kai sittin da biyar amma in ba ya yin waɗancan abubuwa kuma ba baya mai addu'a sai ya zauna a sittin ɗin shi sai ya mutu ko mun fahimta shi yasa akwai wanda yake ajalin shi idan ya zo to shi kenan ba za a jinkirta mishi ba kawai zai mutu akwai kuma wanda yake shi kuma ajalin shi ɗin Allah ya ƙaddara mishi sittin ne amma in yana yin wasu ayyuka na biyayya Allah Nan min sahabbai da sauransu to za a kara mai biyar in ku baya yi zai tsaya a sittin ɗin shi sannan haka kaddara Allah Allah zai kaddara wani lallai zai yi haɗari akan mashin misali kuma in yi haɗari din nan zai karye amma in yana yawaita sadaka da addu'a to haɗarin zai tabbata amma sai Allah ya fasa kare sai ya zama karayar ta zama mu'allaka ce in yana yin waɗancan abubuwa na alheri to ba zai karye ba in ya faɗi zai kakkaɓa jikin shi kawai in ko bai yi sai ya faɗi kuma ya karye to ka ji amfanin addu'a kenan da sadaka mai yiwa kana daga cikin waɗanda Allah ya kaddara shekaru sittin za su yi a duniya amma in kana sadaka da sauransu za ka kai sittin da mai yiwa kana daga cikin waɗanda Allah ya kaddara za ka yi haɗari ka karye amma in kana sadaka za ka yi hadarin amma sai Allah ya ɗauke karyewar amma in baka sadaka sai karyar ta tabbata ko mun fahimci wannan wannan matsala ce ta aqida dan haka kana son ganin cikakken bayani ka je ka ɗauki littafin sharhul aqidatu fahawiyya na al-imam ibn abul izz al-hanafi babin da yake magana akan kaddara za ka ga cikakken bayani akan haka insha Allah Allah ya shiryar da mu to shi ne yake cewa wa kini sharra ma qabaita Allah ka ketarar da ni sharrin abin da ka hukunta to kaga wannan yana nuna ashe in Allah ya hukunta wani abu ashe addu'a za ta iya ƙetare da kai daga sharrin wannan abu Allah ya kaddara za ka yi haɗari ka kai to amma tun da kana addu'a sai Allah ya ƙetare da kai daga sharrin haɗarin shine karaya sai kai ka haɗarin kuma sai ka tashi kaga kaddara Allah ta tabbata ita ce haɗarin ko to amma sharrin da ke cikin kaddara fa Allah ya ƙetare da kai ina fatan jama'a sun fahimci wannan to shi yasa a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito annabi yake babu abin da yake ƙara tsawon kwana sai addu'a sai kuma sadaka suna ƙara tsawon kwana in ya dace da kai kana daga cikin waɗanda Allah ya kaddara din in kai za a ƙara maka in kuma kai Allah ya kaddara naka a tsaye ne a wuri ya duk sadaka ka duk addu'ar ka in lokaci ka za sai ka mutu a ƙetarar da kai daga sharrin haɗarin shi ne karaya sai ka haɗarin kuma sai ka tashi kaga kaddara Allah ta tabbata ita ce haɗarin ko to amma sharrin da ke cikin kaddara fa Allah ya ƙetarar da kai ina fatan jama'a sun fahimci wannan to shi yasa a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito annabi yace babu abin da yake ƙara tsawon kwana sai addu'a sai kuma sadaka suna ƙara tsawon kwana in ya dace da kai kana daga cikin waɗanda Allah ya kaddara din in kayi za a ƙara maka in kuma kai Allah ya kaddara naka a tsaye ne a wuri ɗaya duk sadaka ka duk addu'ar ka in lokaci ka za sai ka mutu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu